Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a Salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattauna kan shirin bada bashi da babban bankin najeriya da kuma haɗin gwiwar kamfanin tumatir na dangote suka kaddamar na bawa manoman tumatir wanda manajan darakta na kamfanin tumatir na dangote da ke kadawa a jihar kano abdulkarim kaita ya fara mana ƙarin bayani a cikin shirin namu na wannan makon Wakilin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayarsa kamar haka. Zan iya tunawa tun wajen shekaru hudu biyar baya mm, aka kafa kamfanin nan koma shi da ina zato. Mm. Manufar ita ce ta karfafa wa harkar noman nan na tumatir musamman a wannan lardi da aka yi da cewa babu wani wuri a Najeriya da ya ɗara shi wajen wato kyan ƙasa da za a samar da wannan tumatir. Amma wannan kamfani eh, burin da ya sa aka sa aka kafa shi har yanzu kamar akwai kwan gaba kwan baya a yadda al'amuran kamfanin ke tafiya me ke faruwa ne eh kan gaba kan baya din da ke faruwa ai shine in ba an dakile shigo da wannan tumatir da ake shigo da shi ba daga kasashen china da sauransu cikin ƙasar nan to wannan ne kadai zai sa mutane su harzuka su himmatu a wajen noman tumatir tunda za su ga cewa eh in sun noma shi ga kasuwa kuma za su samu riba mai kyau to kamar yadda aka yi ma shinkafa kun ga dai kowa yadda mutane suka raja a noman shinkafa wasu suka sa kudinsu suka kafa masana'antun sarrafa shinkafa saboda haka idan gwamnati ta yi tumatir haka nan da shekara ɗaya zuwa biyu zai ka ga najeriya ba ruwanta da shigo da tumatir daga kasashen amma kamar md na cewa kamfanin ku baya samun wadataccen uh, wato tumatirin da yake bukata kenan daga waɗannan manoma duk da faɗin wurin da ake da shi eh babe hai shi yasa da shigo da ingantaccen iri dan manoma suna noman tumatir amma abinda suke samu saboda irin da suke amfani da shi ba ingantacce ba ne Dan kaɗan ne saboda haka yanzu kaga inda can mutum na samun tan goma yanzu ya samu tan arba'in ko hamsin a gonar shi kaga na ɗaya zai iya kai rabin tumatirin nan kasuwa ya sayar yana so na biyu ga wannan masana'anta ko da yaushe buɗe take ta an shi tumatir daga wajen manoma tun idan haka ne misali tun da ka ce zancen shine na iri hmm. kuma gashi an ɗauki matakin warware matsalar iri ɗin nan a bayananka kuma ka nuna wannan shine karo na biyu watakila da za ku mika ko raba wannan hmm. iri ga manoma bana menene kuke takidin samu kamar tan dubu nawa ne ko miliyan nawa kuke sa ran samu eh to akan wannan rabon irin da za mu yi na bana daga nan wajen mu kadai akalla mu samu tan dubu ɗari biyu na tumatir a ci ma bara mun raba iri akan manoma dubu ne mana dubu biyar saboda haka abinda muka samu za mu samu bana zai linka na bara sau biyar so kaga an ci gaba kenan kuma baɗi za mu linka linkin ba linkin to a bisa lissafinku mm. wannan tan dubu ɗari biyu da ɗoriya da za ku samu da kuke eh, hasashen samu zai kai kamar mizani na in aka ce percentage nawa na bukatu na wannan tumatur eh idan eh, muka samu wannan zai eh, kamar kashi hamsin cikin ɗari na bukatunmu da haka har yanzu dai kuna da gibi na akwai gibi na kashi hamsin amma ita dama wannan tafiya ai doguwa ce kaga yanzu in daga dubu daya mun koma dubu biyar kaga baɗi za mu kai dubu goma ko dubu ishirin shi za na cima nan da shekara ɗaya biyu kaga za mu cike giɓin kuma insha Allah magana a shigo tumatir daga ƙasashen waje za a kana magana shigo da tumatir nan daga ƙetare wannan da kuke sarrafa duk da baya wadatar mizanin abin da kuke bukata kuna samun kalubale ne ku bayan kun sarrafa shi a dangane da cinikayyarsa eh kwarai kuwa babban kalubale dan yanzu haka ga duba cikin factory din mu zaka ga gashi nan wanda muka sarrafa tun bara ba mu sayar ba dalili kuwa shine saboda suna shigo da shi da arha kuma gurbatacce daga kasashen waje saboda eh, haka ce kuma eh to ai tumatir da ke cikin wanda muke ai bai wuce kashi goma sha biyar zuwa ashirin ba na tumatir sauran fulawa ne da sauran abubuwa da kala da chemical ake hada a packaging to ka san kamar kasar china idan ka je yanzu kana so ka so tumatir kai za ka gaya masu fasantin tumatir nawa kake so a sama a gwangwaninka na yawwa saboda haka daidai kudinka daidai shagalinka eh in kana da wata kasuwa mai son ingantaccen tumatir sai ka ce to a sa kashi hamsin in kuma za ka zo ne kawai ka baje shi a kolin kasuwa ka ce ka sa kashi goma tunda su wanda ke sayan tumatir nan na gida na amfani da shi kowa farashi ne zai duba tunda abu ne a cikin gwangwani zancen shigo da tumatir nan na zaman taɓa yin zancen nan da kai tun kusan kamfanin nan bai daɗe ba ka ce kuna ta ƙoƙari yi ta wato kuna tattaunawa da gwamnatin tarayya da hukumomanta da yadda za a aƙalla a rage wani kaso na shigo da tumatir hmm. don ku a ƙarfafa muku gwiwa. Me ke faruwa ne zancen ya kici ya yawa shi. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakon namu abdulkarim kaita da kuma wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni muhammad hafiz baballa nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu Mu noma ya kowa shi ne ta